rahman rahim fa'alam akraman kallahu akraman kallahu Allah shi baka mutunci ya daraja ka fa'alam ka san annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi dai annabi to wa muna zan amma ya kawai fi bal jahili annabi an tsakake shi gaban abin da ke aukuwa a cikin zuciyar jahili min haza na wannan tunanin annabi ya faɗi sabanin abin da zai yi aiki a kan shi wani tanzihin nabi sallallahu alaihi an makar ankara kawun wato wale tanzihi na biyu domin tsarkake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an zalika ga wannan abu ma tanzihi mai yawa to kada an kara kawon hazihi ziyadati wato hazihi ziyarta waɗansu ma suka musanci wannan ƙari ta ƙaunar inda shi ke cewa ijtaradi lahu mulwala wannan su suka ce to annabi ba zai faɗo wannan magana kalar hmm. ma wancan wani na nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika ma tanzihan wasi'a ko tanzihan mubalaga tsarkakewa wanda ya kai tsarkakewa hmm. yawwa a to a to wancan kuma na kaɗan kenan wani ya kaga shi ne wani kamar yanzu mutumin da ya imani da gaskiyarka ya san ka to sai a zunduma maka shari ko kazafi ana gama faɗa su ce wallahi ma ba zai faɗi wannan magana ba <coughs> bai bincika ba kuma saboda matukar ganin abin bai da kama da kai ya ce wallahi ba zai faɗi wannan magana ba amin alarma is domin laisafi a kasar ɗorikil hadisi babu a cikin mafi yawan hanyoyin hadisin wannan abin da aka faɗa wa ma ta in ma har ta tabbata to fa la biya ba za ka ja ba domin ya kawo lahun bi ma'ana alaihim domin lam na ma'anan alaihim a ka'idar nahu domin za ka ji to kuma na manta ayar amma bari gaya muku na kusa lihilafi ƙwarayish lihilafi wuri latar shita wasai falai abdura ba albai alladi a ba mu min ju'a wa amana hu min khawf ai alladi a da mu hu min ju'in ai alladi a da mu hu ba la ju'i tana matsayi balla ko wancan nasu da na kasa kawai na'am mun la'anatu ka gani to ka gama ko alaihi mun la'anatu yawa to ka gama gari. to irin shaka ce to ai akwai shi ka lura qala lahu ta'ala au to ashe kai ba kai hujja ne ba ka gani ne eh, ai na ce ka taimake ne akan kawo hujja amma amma dai ka da bari to amma da gari. to su duko kake ai na ce ka gane abin da nake nema ne kai maza ka dawo min ayat da ta dace da ah, wannan kai kai kai amma na Allah ka ubangiji ya ce ula'ika wallo a natu waɗannan fitinanu tsinewa Allah ta tabbata da to kaga alaihim ne ai na'am kaga la na a matsayin ala ko wa qala ubangiji ya ce wa in tasalhum ko a wa in asatun wa tufalaya ai wa wa tufalaha wa alaiha ah. isa'atu wannan muguntawa sakamakon ta akan ta to in aka ce kaga laha sakamakon alheri alaha to sakamakon bana da ta to amma kaga sai ake amfani da la a maimakon ala to fa ala hazira akan wannan isharɗi alaihi mulwala alaki mm. ki saye ta da sharaɗin ki shaɗanta musu ta kana a hannunki oh. wai wasu malaman haka suka fassara ko ba wai bane mutum na magana na da kare wai kuni kiyamu nabi sallallahu alaihi wa sallama wa'azu tashin annabi da yi wato da wa'azin da yi to sai kasance limasa lafalawun saboda abin da ya gabatu ga waɗannan mutane min shaɗar wala ila'an fusim na shaɗanta wannan walitaka barira wato ga kawunan su ƙaunar zalaka kafin annabin ya yi wannan magana hmm. kuma kun san idan ga ana ɓanna kai an baka fuska uku hmm. in zai yi hannunka na yawa ka sa hannu ka hana kaga a matsayin ka na mai hukunci kenan mm. sarki ko alkali a matsayin ka na malamin da ya isa ya faɗi to ka fito da baki ka tabbatar da ka ce ɓannan na ba gaskiya ba ne abin da su da suke ba daidai ba ne mm. irin kamar zun da muke faɗan masu waɗanda suka cuci goodluck <laughs> yanzu kuma to kuma za su to suka ƙi buhari suka cuci gudular. <laughs> domin malam shehu a zaben 2011 wallahi ranar juma'a da yamma manaji ba wannan ba wannan ta, to amu dai shehun mu ya ce da ba gwamnati gwamnati da gwamnati ai hakuri da gwamnati da ake ita na rin ka da girma Allah ni na jona kuma gobe gidan Sani. to suna kin Buhari lokacin nan suna son gullun yanzu kuma Allah ya daga Buhari ya kada gullun wai kuma yanzu an dawo za a yi mishi addu'a kwana ni. dan Allah ina ka taɓa wani tsinan na malami na mai shugaban kasa adda kwana ɗari wai ana tashi wannan ya ci kwana ɗari to za a yi mishi adda ya ci kwana ɗari wai gwamnatin shi ta yi abin a yaba ga fetur ya samu a nefa an samu menene to sannan harkar tsaro ta fara inganta dan Allah ka ji wannan magana wai akan shi za a taru a sauke mashi alkur'ani a sanarwa to baka labari ai yau ne karfe goma zuwa sha biyu da rabi Tukun malam kamal ya ce ya ma dauka a cikin waya kaga Allah ya tabbake ni ba zan yi karya ni kadai ba ni na ji nake faɗa sai ce ai ya ma dauka cikin waya ka duba da Allah wanda suka nemi da Buhari a lokacin 2011 yanzu Allah ya yi juri ya samu shugaban kasa da taimako Allah wai saboda domin wannan mutumin na da ne wanda sai su raba kada hankali da kuma <laughs> wallahi na raba ina da yaji eh da zabaniya eh china bai da <laughs> zabaniya eh? yawa <laughs> to kaga bai da zabaniya to kaji to kaga kai ma kai gaskiya lalle annabi ya ga wani idza zahara al fitan wasa kata al alim idza zahara al fitan to wasa kata al alim to fa alaihi lanatun dai idan bid'a ta bayyana a addini malamin da ya san bid'a ne ya shiru Allah ya tsine wannan malamin ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa dole sai ku faɗi ƙaryar suwa ne ƙaryar suwa ne domin ba aya ba hadisi ko ba yadda za su yi da mu a haka yake hadisi ne aka dogara ci ya za al fitan wa wasa al alim to fa alaihi shil'adatul lahi in bid'a ta bayyana cikin addini wani kirkiro tsiye shi ya shigo da ita cikin addini malamin da ya sani wai don gudun kar a ce yawa sai shuto to Allah ya tsine mishi albarka to ai ya taimaka ne da zuci to mu je laisa alama an al'amur ko cewa wannan isharadi mulu wala nan to laisa alama an al'amur ba yana nihin ma'anar amri ne ba lakin alama an taswiyati wal ilani daidaito wato da sanarwa ma'ana in kin ga dama kenan da annan sharda hulan ko cewan ta walai takan nan gare su la yanfa'uhum ba da bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam ba zai musu amfani bayan annabi yayi bayani a ah, to ina muke a ah, ah, ko a layan fa'uhum ba da bayanin nabi sallallahu alaihi wa sallama lahum qabla ko wato qablu kafin wannan kullum hmm. wato annal wala liman ataga dama ai annabi ya ce al wala liman ataga to faka annahu qal kai ka ce annabi ya ce isharidi aula ta shardi ko ki sharidi ko kan ki sharidi to fa innahu sharɗun gairu in shar'i ne wanda bai da amfani to kaji wai malamai suka ce abinda annabi ke nufi kenan wai la haza wato zaba dawudiyu wa gairuhu zuwa ga wannan mafitar malam dawudi ya tafi wato da wani shi mene nan kun nabi sallallahu alaihi wa sallam lahum zargin annabi gare su wata qari'uhum da kuma zargin su ala zalika aka wannan yadullu ala ilmin bi yana nuna sanin su da wannan zargin kawla haza kafin annabi ya sun san abin da suka yi ba daidai ba ne wato kamar mutum ya tsuruwar rashin gaskiya da gangan to in ya matsa sai ya furza ta kuma ce mai shi ya san dama dole sai ya furza alwajen Salisu anna ma'ana kauli isharti lahum mulwala ai azhiri lahum hukmuhu ki bayyana masu da hukuncin walitaka hmm. minina wa bayyini inda ko ki bayyanar a gurin su sunnatahu sunnan walitaka tana ga mai yin yanci shine wato suna annabi annal wala'a inna ma huwa liman ataka suma ba da haza sannan bayan wannan kama sallallahu alaihi wa sallama mu bayyinan zalika yana mai bayyana da wannan wa mu bihan yana mai wadarai ala ala mukhalafati ma taqaddama minhu fihi bisa sabanin abin da ya gabatu daga annabi a cikin wannan kullum fa in kila in ma an ce to fa ma ma'ana fi'ili yusuf alaihi salamu menene ma'ana aikin da yusuf ya wato bi aki ke da dan wanshi iz ja'alan saqata lokacin da ya sanya kwanan awo fi rahali a cikin kayan dan wanshi wa akazihi da kuma kama shi bizmi wato da sunan satar da yayi wa ma dara da abinda ya gudanu ala yi bisa ga yan wanshi fi zalika na wannan al'amarin wannan sikaya wa qawlihi da fadin da yace a shelantar innakum lasarqun ayyatu al-irko innakum lasarqun ko to zai suka ce ma za ta fi nuna ko mm. na idu suwa almaliki ko yawon wato kaji walam ya sirku alhali ba sai sata ba mm. fa alam akramaka Allah Allah shi mutunta ka kasan annal ayata wannan ayata dullo ala anna fi'ila yusufa tana nuna cewa aikin yusufu kana min lahi, umarnin Allah ne wani hita ala don ubangiji ya kare yusufu ya ce kidina li yusufa mun shirya ma yusufu ka zalika kamar yadda ya yi a ce ka gaba shi shirya ba shi Allah shi shirya shi. shine kazalika kidna li yusufa ai kidna li yusufa mun shirya mu yusufa karɓar ɗan uwan shi kazalika kamar yadda mu muka tsara mai illa dai ya bi hanya ne kuma kana li yakhudha akhahu ba zai yiwu ya iya kama ɗan uwan shi ya zauna da shi ba fi dinil maliki a shari'ar wannan sarkin da suke kai illa ayya sha Allah sai dai in Allah ya ga damar haka al'ayata to fa idza kana kazalika har in wannan abin na Yusuf ya zama haka to ai fala tara ba za a yi jaya da shi ba ko a mene nan kana fihi ma fihi saboda abin da ke ciki na ciki na umarnin Allah yau da wa Allah da yadda zai kaɗaitu kuma da ɗangon shi wa aidan bayan haka fa ina yusufa shi yusufa kana alama ko a kawo ya sanar da dan uwan shi bi anni ya yace mishi ya ni dan uwanka ne fala tabta isnam bi anni ana to iya wato cewa ni dan uwanka ne fala tabta iskarka ya bakin ciki fa kana ma dara alaihi ba da haza abinda ya gudana gare shi bayan nan min wakabi hmm. ko hmm. ya wani rike shi wara gaba ta yi da kwadaito shi yusufin da wala menene da kuma bisa sakan kanca min uqbal khairi na kyakkyawan wani ƙarshen alheri lahu wato ga Yusufu bihi da abin da dan nan yayi Wai za hata su'i yawwa da kawo da sharri mabarrati wato da cuta an ga yusuf eh, bizalika da danganta shi da sata wannan kwana au wa amma qawlu amma fadan shi ayyatu hal iru innakum lasariquna falaysa min qawli yusufa ba yusuf ne ya kwarmata da bakin shi ba fala zama alaihi jawabun ballan na a ce wani jawabi ya zamta mishi hmm. ya hillu shubhatan wanda zai kwance a wa menene shubahu to shibahu mm. to shubha wala Allah ƙa'ilahu mai yiwa mai faɗa wannan in hassana lahu tawil ko eh to dan ba ni biyo <laughs> in musina lahu tawilu tawil ko tawila a aika ka ce husina kuma ka ce husina aika gaba mu gane tawila in husina lahu tawilu ko to ka menan ka ina ne kana? Ka ka'inan tabbataccen man kana wanda ya kasance haka to man kana zanna ala suratul hali wanda ya kasance ya yi zato akan surar halin mm, kai wannan kartun ba haka ne kyau in husina lahu tawilu alhali ka'inan man kana zanna ala suratul hali zalika wa karkila kala zalika lafi ilim qablu bi yusufa wa bai'imu lahu to shikenan in na lahu tawili in ma an kyautata ma wanda ya wannan magana tawili alhali ina man kana ko ma wane ne ya kasance a haka to zanna ya yi zaton zalika wannan sata ala suratul alhali bisa halin da ake ciki ka sauke bako ka yi sallama da shi ka duba wasu cikin kayan ɗakin baka gani ba don Allah waye a ganin ka kake ganin ya ɗauka to ka gashi ya yasa wancan ai wa gargil an ce kala zalika ko ya faɗi wannan shi yusufu a wasu malamai suka ce yawa lifi ilim domin su ma sun aikata mai wato lifi ilim kablu domin aikata wanda suka yi kafin wannan ranar bi yusufa da yusufa to cewa in ya sarik a kan samun mana in ya sarik ba ka saraka akhon la gumin kablu ina kun sharro baka ba ku da daɗin zama to sai tuna abin da aka yi mai yana bai fi ɗan kamar ɗalutu ba a ce yanzu gurusan gurusan kanti su tafi kiwon ɗalutu to shi yana zata yan uwan shi da girgina an duba shi abu shi kuka tsaya an jefa shi rijiya wani ma na da tunana a yanka ko a gashi ajiya a gashi da tura shi rijiya tun daga nan aka tsunduwa shi rijiya bayan ya yi can aka ce kaɗalu da tsaye na am aka ce <laughs> to shege bai mutu ba ku kawo dutse a kaya to mala'ika sai ja shi gefe guda ce kyale su za ka fita za ka yi maganin su a ɗan ubanci ko Allah da to ba za a ce ba su iskanci ba amma da ɗan ubanci wani shigar taka wallahi abinda ake sa a dannan ba zai dunu ba annabawa ne don annabawa ne mm. ko ba a faɗar surishan qad ba'atil asbadu qabli yusufun wa humu humu yace ya man talaha bagaizuhu islam abu lahu ma hakaza manyan sifu in kana la yurdi kadil la kashfuhu fa ashilahu ana yusufun ana yusufu wala karka shamtu laka gida a fa inda kun faɗi nan arab tawa ma ikhaluka ta arbu to har dai inda dai to duk dai inda ka tafi dai to suna na annaba kuma kowa ya kulla bakin shi a kansu awwa don in kana so kai magana kansu to ubansu da ya fi ubanka awwa to alhamdulillah to ka kai inda nake so ubansu ya fi uba ba ba da shi haka yake to yusufu annabi abin nan yaqubu annabin Allah wanda har yanzu tasirin shi na nan akan duniya hmm. tun ba a sallah suke sallah mu ko kowa aka nemi kakan shi uku hudu biyar ai malam sai an samu inda bayar kyan gani kowa na aka kitar kakan shi uku hudu biyar wallahi sai ka inda zaka haka ka. sai an samu wani dan fodi ya tumutumin duka ku kenan ai malam karka ce ko malam ai sai an kai inda dai bai daidai daɗin labari eh ba a shiga zan farawa ba ne <laughs> ai can ma take sannan da sai dawo da suka yi mu yusuf to ka gani dan Allah da barawan da ba riga an kama ba zato an ce da barawan da ya kama annabi Allah ya ai Allah na tuwa ya kama shi ya doke shi bai sai da shi aka fito da shi an da yi abu to kaga saboda ka in Yusuf ya fudo na ma ai kaga da dan saki matsala ko hmm. to wakila aka ce gairu haza an faɗi wata fasar da ba wannan ba amma dai wala zama an wula. ko ko wa ne ba anbiya'a mu kaga mu annabawa malam yati abinda bai zo a nan kaluhu sun faɗi shi ba bai kamata mu kirkira mu annabawa abinda ba su faɗa ba saboda in mutum na kirki ne ko mahaifinka yi magana kana tsayawa bakinta kar ka kara abinda bai faɗi ba to ina ga annabawan Allah alaihi musallatu wassalamu ko hatta bala khalasun har a ce ma sai an nema musu ainihin mafita wala yalzamu al zaru an zallati gairin kuma neman kare hanzari bai kasance ba ga tuba-tuban waɗanda ba su ba to su ko kaga dole a yi shuru faslun wan eh? ina ce da mai magana ne faslun to fa in kila in an ce fa mal hikimatu menene hikima fi idral amrali a cikin gudanar da cuce-cuce ta shiddataha wato da tsananinta alaihi kan shi annabi muhammadu wa ala gairi da kuma wani shi min al'anbiya daga annabawa ala jami'ihim musallamu aminci Allah shi tabbata gare su wa mal wajahu menene fuska fi mabtalahumullahu bihi cikin abinda Allah ya jarrabe su da shi eh, wa min bala'i na jarraba wa imtihanim ko to da jarraba da Allah ke mu annabawa maimakon nubi da abin da aka jarabe su da shi ka ayyuba hmm. wadda kamar annabi ayyuba wa yaquba wa daniyala oh. wato da annabi daniel hmm. wa haya ta wa zakariya wa isa ina janka annabi ne ma oh. annabi daniel annabi mu ne isra'ila ne mu ne isra'ila ai kaga dai koma wanda zamani dai kaza annabi muhammad ne ah. eh sosan gaske to ai nace maka annabin bani isra'ila ne to daga cikin mutanen musa ne abin nan isa ne daniel daniel ba ta yi kasan suna na can can ba eh, suna nan naka yanzu ali yana da kata katakai biyar kaga kai yanzu a kira ka ali wani abada aliyu zai ce maka wani guri kuma zaka an ce maka alu wani kuma zaka an ce maka ali ko irin mutanen gefen sokoto da kabe da zamfara da nijar nan to su suna ce mutum ali wasu kuma su ce mashi alu ko duk wannan sunaye ne wanda mutane ɗabi'a suke sa sai su faɗi sunan ko su ɗan ƙara ko su rike ko dai su juya shi to ka ji ko to ka ji su mutane rashi aliya kuma mutanen china ma na taɓa jin nasu abin da suke faɗa kamar lauda li suke ce mishi eh ba sa ƙari cewa eh, ma to ka gani <laughs> to ka ji to ka ji to dama suna kan yi wannan yawa. ibrahim kuma da ka gani in ka dinga jin canjin da mutane ke mishi hmm. ibrahim mu kasan mu dai kaga an fi iro iro iro iro ibrahim wani kuri kuma su ce mashi barhama nijar da wani gefe na su kuma suka ce mashi ibra kuma kamar gefen sokoto akwai inda suke ce mashi illo illo eh illo ko illo so san gaskiya su kan faɗa don na ji suna faɗa wani to ka gani ko kuma bangaren mu iro to ka gani na'am to ka gani wa gairim to salawatullahi alaihim to wa mukiratu ga su kuma zababin shi ne yau min khalqi wa ahibahu ko mm. sannan masoyan shi ne wa asfiyahu zababun shi ne fa alam ka san wa faƙanar Allah Allah ya datar da mu wa mu Allah shi datar da kai fa alam ka san an af'alallahi ayyukan Allah ta'ala kullaha adlum kun nisan na sha muku cewa Allah ya kuskure ko mi ya daidai ko da za ka kwana bakin ciki kai ko ma me ya maka ne yi daidai ne dan ya fi ka son kanka to ai da ya ga dama sai sa a haihe ka babu hankali in aka haihe ka babu hankali kuma wani bau kake da magani duk wanda aka haihe shi ba da hankali ba ba zai hankali ko me za a yi mishi eh, a'a ya ma soshin. ya halice shi amma dai ya ce tun a duniya a cire mushi hankali an samu ko hankali shi to ba a mushi ba a warke ko ko kuma lura wanda ka gaya mana wannan na katsina wanda aka yi shi babu hannu ko to irin wannan dai Allah na ayoyi to duk yadda dai makan gode mm. komi ya daidai ne komi ya daidai ne in yi maka mai daɗi ka goda Allah in bai maka mai in bai maka mai daɗi ba ka tuba ka tuba ka tuba ka nemi gafara shi to ka roki sauki shi bai da matsala yanzu da duk zai ce majibula a ɗauki duniyar nan a kife ta to ba 'ya'yan shi ciki ba gonakin shi ba motocin shi ba shanun shi ba kowan shi duk kayan shi kaga da zai yi haka shi bai da matsala hmm. sannan kuma fadamdam alaihim rabbihim bi zambihim fasawaha wala ya khafu bai bai jin tsoron wanda zai biyo ba ya ce dan me akai babu wannan Allah kina Allah ka taimake mu to to sai na muke wa kalimati ko kalmomin shi wato jami'a dukkan tasirkun gaskiya ne kuma la mubaddila li kalimati ba mai canza kalmomin Allah yabtali ibadahu yana jaraba bayan shi kama kala lam kamar yadda shi Allah ke cewa linan zura dan mu duba kai fata amuluna ya za ku yi aiki mun jarrabe ku hmm. wala wannakum ko a wal wakum ko a a wal wakum don ya jarabe ku ayyukum a hasanu amalan a warshi ko hmm. ko ayyukum a hasanu amalan wannan ku ne yafi kyautatawa ta wajen aiki wal ya'lam Allahu allazina amanu minkum kuma dan ya sauna suka imani cikin ku wala ma wala ma lam Allahu allazina jahadu minkum ko mm. alhali Allah bai san waɗanda suka yi jihadi ba a cikin ku waya alamar sabirina ya kuma san masu haƙuri mm. ilmin zuhur ba a ce ya waya barko bai sani ba sani na zahiri bai san waɗanda suka yi wato jihadi ba bai san waɗanda suka yi haƙuri ba bai san wanda suka yi raki ba bai san wanda suka yi jimiri ba ba za a bar bofa ba sai an jarabe mu wai wato hikiman aka ɗora mana masiba to sai a ga za mu daure ko za mu gaya ma Allah ya miya gumma ganganu ko za mu bijire mu umarnin da ya bamu to Allah ba za mu bijire ba amma dai da Allah kana jiri yi wala ma lamin lawal lazina jahadu minkum wa ya alama tun Allah bai san waɗanda suka yi jihadi ba cikin ku wai alama ya san masu hakuri wala nablu wannakum za mu jarrabe ku hatta na alamal mujahidin minkum har mu san masu kokari cikin ku wa sabirin ko da masu hakuri wa nablu akhbarakum ko hmm. mu kuma binciki labaran ku to fa imtihanu ku iya ko in muka gama Allah ma a dan gyara mun shi fa imtihanuhu iyyahum wannan din imtihanu jarrabawar Allah iyahun da ya mu annabawa da sauran ainihin mutanen kirki to bi mihani da an fitinu to ziyaratun fi timin ƙari ne a darajarsu warif atan sannan ɗaukaka ne fi darajatin a cikin darajar su wa asbabun sannan dalili ne lissu kira jahalati sauri da fitar da ya haƙuri warara wato da yadda wa shukur da godiya wata silimi da mika kai ga Allah wata kulli da dogara wata fawiri wato da mai da al'amari wadda ai ko to da kuma si addu'a ka san Allah na san ya baka babban rabo to sai matse kai matse ka sai Allah ya farka da kai can to bari yi addu'a to sai ka dage to in kai addu'a Allah shi baka mashin ana iya baka sabon mota zan ka ce a baka mota to sai a baka a ba ƴaƴanka zan ka ce Allah ka dai san da gida Allah Allah ka dai san da gida Allah Allah ka dai san da gida ko eh. to sai a baka har a baka wanda zaka kyautar shi da a baka to sai ya zama zaka roƙan ba domin yanzu misali ko ɗan kasuwa ko ga yarke sarbi to ba ta yi da shi wallahi ko ɗan boko ko ɗan kasuwa duk wanda ka shi yarke sarbi wallahi ta lahi ta bare mishi shi. to sirru a'a ba wani abin da suke so ba ta bare mishi ba a yi da shi yanzu ya gama cika application form a yadda a ɗauke shi aiki ya tsaya yana maka magana wurdi ya kure in yayi sallah ya addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati zai kara gaba an gama wurfi haka ɗan kasuwa bai da sukunin zama da ya ta shago kaya kaya kaya kaya ana ta waya ina shi ina ina magana wurfi in ka zo bara ji ce ba shi naira ashirin ba shi naira ashirin to shi nan kawai amma da kaga ɗan kasuwa na ka wallahi ba ta yi da shi Allah ta wallahi ta wallahi ta bare mishi Allah ka ta bare mana hmm. ai dama sannan kuma sannan ake samun jinkirin kuma musu addu'a kuma ai wanda ya bari to sai ta kwabe mishi wallahi tallahi sai ya kusa rena mu Allah kokari ai ana zaman lafiya zaka nemi biyan bukatarka kai ki matsalar su wani ma da yawan cewa a ba da kai shi <laughs> me za a ba shi da kai shi a bashi me a <laughs> ba shi da kai shi a ah, wala da shi nufi da ba shi da kai shi a bashi a bashi shi addu'a wurin da zai samu kuɗi yi da kai shi oh to to to oh to <laughs> eh, na gana abin da kai ne to ka gani to ka kaga misali da sanda yake gane samu ya dauki mahadatan biyu ko uku ya ma sa yau. tun da wannan kuɗin da da yake faca-faca da su fai sai ce tsallama yi eh, ina so kullum ku zo mana gidan nan a yi man izu biyu biyu a yi man addu'a a kwana nawa za ku sauka ƙaddarce a kwana bakwai ai ka gani kan sauƙin karatu ne ko to su zo su ɗiba su yi addu'a ya dawo da ya gita ka wallahi da yanzu bai tsaya ce ba na nuna ka da girman Allah wallahi da bai tsaya ce ba mm. saboda in Allah ya baka arziki ka nemi ya kara maka tun sanda yana baka ko ta kyakkyawar hanya wallahi bai kara da arzikin yana da iya samu kaɗan jinkiri a samu shekarar da za ka yi ta haka kai ta haka amma daga nan kuma kucce kuma to shi kenan amma shi irin wannan mai cewa ba shi ya da kai nan shi da wadata sai dai to ta gadon bacci domin ya yi babban gado wallahi bai kara wadata to ai yayi mashi yanzu Wata tabarru minhu kuma su yi ladabi wato da neman ladabi yau minhu daga zuwa na annaba wa takidu li basarin sannan a kara musu basira ka san wahala na kara basira da kai da ka baro gida ka zo kai makaranta ka sha yan walalu da tsaranka wanda ke zaune gida bai taɓa kwana da yunwa ba sai in bai da lafiya nan yake shi bai san matsala dubara ku da basira ku da gano hangen nesan kudu ɗin to annabawa da mutanen kirki in aka manna musu masiba to ta kan buɗe kwanyarsu to sai su gane aikin Allah domin za su san sun yi sallah daidai sun yi azumi komi sun yi daidai amma ana ta soke musu gizan talauci ga wani a sharari can shaki tantiri yana ta ci da miya yana ta shigalin shi to sai su gane shi fa Allah baya baka dan kana mishi bauta mm. sai dai ya baka dan ya gada mai baka ko bai hana ka dan ka saba mishi to kaga wannan karatu ne ba mm. aya ba hadisi amma ka bamce shi to amma da kana biyayya ga ubangiji ana baka wadata to zai gaje to ai mu din nan ka gani to kaga tunda muna kyan dokar Allah ka ji ko za ka yi to annabi isa bai kiyaye to dokar allah ne aka bar shi bai da gurin kwana oh, fi rahamatul menena mumtahanina ko a cikin rahman nan ta waɗanda aka jarabe su wa ƙatti da ko tausayi alal mubtalina eh a bisa ga musulmi eh to ni dai nawa ya dauke ne ai shi to kuka gina da ruguru musulmi ne namu nasu mubtadi to duk ɗaya ne dai wa tazkiratun da ko tunatarwa garin wato ga wani su wa mau'izatun da kuma gargadi ya eh, wali su hukum ga wanda ba su ba liyar ta'ahabu ne ya wali ta asau don su koyi fir bala'i a cikin bala'i bin wanda ya zo kuma su tawaye ta sallau ko wato kuma to su yi hakuri fil mihani a jaraba bi ma jara alayhim da abin da ya gudana musu kai a bakwai karatun nan kun ji to to to a kai shi din ta wai ta dubi si koyi da su fi saura a cikin hakuri sannan ta tawamahun shafewa ne lihanati a lihanatin faɗaɗa minu wato saboda wasu laifuka da suka gudana a gurinsu au gafalatin salafan ko kuma rakwana da ta gabatu lahum gare su to liyal fitu to liyal qawlaha don su gamu da Allah ɗayyabina suna masu tsarki yau muhazzabina ababen tsarkakewa wal a adarun dalla don su kuma ya kasance akmala mafi cika min gari mu aka shafe mm. wasu abu ladan su wato ta kasance fara wa ajizla min gari ai fara mafi cika wa ajizla mafi kauri <coughs>